Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu. A wannan lokaci ga muna tare da shagon na Aisha. Ko? Hmm? Shagon na Aisha shine mai gidan autan na Aisha. Kuma dan damba ne daga bangaren Gurmada. Shagon na Aisha barkanka da wannan lokaci. Barka ka dai. Na san kana dambe. Haka ne. Kuma ga ladi ta gabato an sa wa yaran ka dambe da rabe bagon ebola damben naira dubu ɗari ya kake kallon wannan dambe wanda za a fafata ranar ladi a nan gidan damben idris bambarewa da ke nan maraban yanya sannan kuma ya kake kallon nasarar dambe an ga da kai da yaran ka duka tsoron raba kuke ci to wannan ne dai faɗi daga masu kallo amma dai gaskiya ba da gare mu masu wasa ba da gani har yaro na hmm. daga cikin mu kowa zai buga dambe da ba Hagon Ebola saboda ka san shi lokaci wani abu ne ko ba haka ba hmm. sannan dambe da aka samu su da shi da yaro na lafiya ne za su yi dambe kuma ba da ba faɗa wasu kuma suna ma shi yaro na wuce gida saboda tsoron shi gashi dai gashi da dai da yawa eh. ana faɗa eh. amma ni kuma na san wannan duk ba haka bane hmm. kawai yaro na da yara aiki zuwa gida ce zai je gida kuma zai dawo an ce yaron Allah da ji yaron ka saboda tsoro ne ma har ya tashi tafi sai ya ji ne sai ya an ce sai ya yi nema sannan yake ni. to ai ita dambe dama gaba ta ai harkar nema ne hmm. saboda addu'a mun zaka yi kana son a roƙa maka Allah kuma abin ya ci gaba hmm. ba abin ya ja da baya ba kuma kana son ka je gida ga iyayenka kuma ta sa maka addu'a kuma Allah ya bada sa'a me isa bai tashi tafiya gida ba sai lokacin da aka samu sallan da ah. wannan kawai ya riga ya zo ya iska wannan ne amma dai wannan tafiyar dama akwai shi hmm. saboda tun kwanakin ba ke shi man zai je gida je gida kuma dai abin bai ba yi tafiyan ba to sai yanzu nan ya shi gaskiya zai je gida na ce to ba dama a je gida idan je Allah kai mana lokaci sai ya dawo me isa da kai da yaranka kuke ji tsoron rabi ba gaskiya bane to a ce muna tsoron rabi to an ga iya kama ku duka ba kwa bashi dan akwai ranar ladi ma an sa kuɗi naira dubu kusan eh, hamsin da rabi din da autan na aisha wato yaron ka kenan kuka sa ya kwanci hannunsa wannan za a ce ba tsoro bane mm, wannan ba tsoro bane amma kuma duk abin da yake ana son ka ji maganar masu gidanka waɗanda ke tafiya da irin yanayin abin da yake yi mm. saboda ni mai gidan shi ya zo na mishi cewa ya yi wasa da ya gama shi da shaƙi ya ce mishi wata ka gaje ce eh tabbas ya gaji ya to in ka gaji dan ban da kai da rabi kada ka yi shi ka bari in Allah ya kama jibi za ka yi dan banka to shi yasa ce ba zai wannan wasan ba to bayan kuma ce zai ba sai aka ce a sai ya zai wannan damban sai muka ce to gaskiya tunda da wannan mai gidan shi ne yayi magana ya ce kada wannan wasan to wasan ba zai yi ba lokacin da ya damba da shaƙe wanda ya koma garkon bata jemu ba damba ne na kuɗi ko na na kasuwa ne a'a wannan damba ne na kasuwa to sai gashi an sa kuɗi kusan naira dubu hamsin yayi wannan da ba kuɗi fito nema ba eh gaskiya kuɗi fito noma kuɗi ya fito nema to me yasa ba zai ba saboda kawai magana masu gidaje duniya tare ta ta ce tsoro ne hmm. wannan to ai Allah ya kai mu jibi za su yi damban amma wannan ai ba wai zancen shine katsin damban ba eh. an yi shi ne kawai saboda masu gidajen shi sun ce bari kuma ciya ba ba zai wannan wasan ba masu gidajen dambe suna kokawa wanda su ne suka ɗauko ku su ne can ku su ne shan ku su ne maganin ku idan ba ku da lafiya suna kokawa da cewa sai a sa kuma ka dambe sai wani mai gidanka yana can kan benci bai maganin ka sai lokacin da za a yi dambe sannan zai zo gida zai zo wannan kuma kawai iya alherinsa a gidan dambe zai maka amma sai ya zo ya hana ka dambe masu gidajen dambe suna koka da irin wannan matsalar da kuke ba su yan dambe ba wai bangaren da kawai ba kudu da arewa da na to masu gidajen dambe su yi haƙuri amma wannan ai ya zan dole idan dai har za ka ji magana ka ji maganar mai gida idan ya ce ka bari kawai ka bari da mai gidan dambe da mai gidan dambe da ya ɗauko ka da mai gidan ka wane ne gaba eh to gaskiya mai gidan dambe shine gaba amma kuma tana da kyau mai maka alheri kai ma ka duba shi bai kamata ka wulakanta shi ba eh. ko ba haka ba dai ce kar kai kace dole sai ka yi kaga ba zai ji daɗi ba eh. sannan dai haka kuma zai iya bin alherin da yake maka eh. dan yanzu aka duba aka ce yanzu ga dambe an sa dambe ne kuma na kuɗi mhm. wanda damben da zai ɗauki hankali wanda shi mai gidan dambe zai karu idan yanzu ka ce kai ba za ka yi ba shi wannan mai gidan naka iyakacin sa ya zo ya kalli dambe ta idan ma babu yan kallo shi ma ba zai zo ba ba ku tunanin irin haka eh to gaskiya haka ne amma dai duka idan aka yi hakuri kuma ko da mugin nan ya ji zafi rashin wannan damban, to sai a ɗibi lokaci inda za a mai da wannan damban wani rana idan ga dai za a zo a yi wannan damban, kuma lafiya lau ne damben mai gidanka ka yaranka da rabi babu ebola wanda za a yi ranar ladi a wannan gidan dambe na idris ɓambarewa da ke nan marabanyanya. ranar ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu ya kake kallon damben ya kake ganin nasarar damban to wannan nasarar damban in Allah ya da lafiya bane dan daga cikin su ban san mai nasara ba sai abin da ubangiji yi amma kuma ban dauke ta da wani rashin nasara ga wannan wasan ba in Allah ya da duk mai nasara zai samu nasara a wannan wasan ya kake ganin ranar ladinin kai kanka wa kake tunanin za ka yi dan bar shi to duka wanda dai Allah ya kawo a wannan wasan in Allah ya sa shi zan yi wasa zan yi wasa shi saboda ba na zo dan mutum guda ba a duka wannan Allah ya sa za mu wasa za mu wasa da shi ne saboda ai wasa da mutum guda duk sati ba abun yi bane ba idan ka yi da wannan wannan satin ba nasara kan shi ka koma kuma ka juya kan wani ko dai kai nasara kan shi ko kuma nasara kan ka da ka zo marban tun da ka zo maraban yanya kisa nawa aka yi maka to gaskiya zuwa na marba har yanzu dai Allah bai sa an kai da ni ba hmm. har yanzu dai ban faɗi ba gaskiya ka faɗi ba ban faɗi ba wa kake da kushin sa a nan wannan gidan nan ba eh to ai sai in ci ita dambe idan mutum ya kashe ka ka fi ka ji hushin shi yanda duk lokacin da ka gan shi ka ga wancan shine fa kashe ka bai kamata ka bashi kai ma sai ka rama hmm. to ni da gaskiya bana da wanda kashe nake cewa ga ina jin hushin dole dole suna jam mai shi na rama kisan hmm. amma kila ko wanda yake baka wahala a bai to gaskiya da dafa ne dambir su a rayuwa ban ji duka wannan dambir shi ya bani matsala ba sai daga son rayuwa dambin da na yi hmm. kawai sai mutane su dubi kaman yanayin matsala ne a'a kawai daga yanayin na ne wannan damban saboda na san kuma abin da sani yi shi idan yanzu dan ba ta haɗa ka wannan ladi din da dan alin dan shago a kake kallon dan ba to ai abin da na fi so ma kenan saboda ai shi ma dan alin dan shagon kaga yaro na ya buga wasa da shi sai ma ɗayan biyu ne ne ganin ba da kisa ya zo ni ma ya kama ni na ce mishi an alkai hakuri ka bari gobe idan Allah ya kai mu zamu dambe mai gidan shi ke shi a'a mu je yanzu yanzu mai ban, zai muna alheri na ce to duk alherin da zai muna ya bari gobe ya zo mun na alherin zan yi wasan hmm. hakan dai bai ba aka hada mu ya zo mishi alheri ni ma san abin da ya bani hmm. to dan min na bai yi ba Allah ya kai mu gari waye lafiya ranar Lahadi muka zo aka hada da ni da shegun ni kuma a rayuwa ba shi nika san dan shi ba hmm. na ce zai hakuri akwai wanda nake jira sai ya fito to ya bata lokaci dai bai fito ba yana can wurin tubewan shi daga ba lokacin da ya fito sai aka da rayuwa ko Ebola sai na ce to shi gan shegun mu je mai wasan mu me zaka ce da masoyan kanan lati to ina musu fatan alheri da su gaba daya Allah kuma ya sara mana alheri wannan ranar talari in ta zo ka ta zaka faranta musu rai insha Allah ban to dinin jaraba ba akan faranta musu rai sai dai abin da iko ubangiji ya kawai to mun gode a shagon na Aisha idan Allah ya kai muladi za mu saurare ka mu ga irin rizal da za ka kawo gurmada alhamdulillah